Wannan dai na nuna a karo na farko tun neman mafi karancin albashi mafi yawa a Najeriya naira dubu ɗari shida da goma sha biyar ya sauko naira dubu ɗari hudu da saba'in da bakwai shugabannin kwadagon sun mai da kuka kube ta hanyar yin na'am da ta yin da gwamnatin ta yi. bayan kammala ganawa babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc comrade no toro ya ce sun amshi ta yin da gabatar da hakan gaban majalisunsu Eto eh, mun kai majalisar kolinmu domin mun kai musu tarin da shugaban kasa ba mm, sun kuma lamunta da shi da fatan allah ya sa albarka amma a san bayan haka za a kai majalisa fata ke dawo shugaban kasa da shi. Eh, wato ma'ana ma dai comrade kukun. su shugabanni kun musu da wannan naira dubu saba'in ɗin? a naira dubu saba'in ɗin nan da babu ne gara ba da ba isa ma'aikaci za ta yi ba ko kawai da mun san babu ne gara ba da daɗi. da ma'aikatan da kuna fatan za ku iya gamsar da su duka su amince da wannan kuɗin kenan. of course a duk ma'aikatan mu suna da wakilai a majalisar ƙwarin ƙungiyar ƙwararru. Tuni ma'aikata na sassa daban-daban suka fara mai da martani da mafi sauki shine na nuna ba abin da za su iya yi tun da jagororinsu sun miƙa wuya. Malamin makaranta Muhammad Bello na Waila ya ce ba wani tasiri da mafi karancin albashin zai yi in an duba ɗan karen tsadar rayuwa a Najeriya. Ya za ka ji, za dai ka fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne, saboda ba yadda za ka yi. idan aka baka dubu saba'in yanzu fa tukun dubu saba'in kan ya fito sati ɗaya da ya wuce buhun gawayi dubu hudu ne yanzu ya kuma dubu hudu da ɗari biyar in ka duba za ga cewa nawa shinkafa ta ƙara a sati wannan kuɗin fa yana shigowa aljihu za ga farashin kaya komai ya ƙara ne so za ka ga cewa dubu saba'in ɗin nan da aka baka maybe percentage ɗin da increment na abubuwan siya da za ka siya zuwa asibiti zuwa waye shi ma zai ninka sai ga dubu saba'in ɗin maimakon ma ta zama ma ƙari asara za ta zamo maka so ba wai muna neman dubu saba'in ba ne in fact in dai har ƙari za a yi to tun farko yadda lebo ta fito ta bamu confidence ta ce dubu ɗari shida da sha biyar za ta nema to mun ɗauka za a ƙarke a an yi za a a ɗari biyar. ita ma kungiyar gamayyar kungiyoyin arewa to inji da ke mara wa gwagwarmayar ma'aikatan baya ta ce matukar shugaba tinubu bai garan bawul ga lamurar walwalar ma'aikata da matasa ba za a iya fuskantar kalubale ta yaya kake tsammanin a yau abin da ake sai da shinkafa a cikin gida ma ta ta sama naira dubu tamanin a waje tana naira dubu tasi'in da wani abu ta yaya kake tsammanin zan kama mutum naira dubu saba'in ka ce ka birge shi abubuwan da suka kamata shine duk wannan subsidy din da gwamnati ta janye subsidy ɗin na mai ne na wutar lantarki ne dukkan shi gwamnati ta maido shi. Alamu na nuna batun neman ƙarin mafi karancin albashi dai zai dakata zuwa wani lokaci don 'yan kwadagon sun ya da gora sai komawa kan batun tsadar rayuwa. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.